kama daga matsalar dokar ta ɓaci ambaliyar ruwa sai kuma batu rikicin siyasa da suka yi wa jihar adama da baibayi wanda hakan yanzu ke neman tsaye da harkokin ci gaba a jihar wannan nema ya sa sarakunan jihar adamawan a gaiso sallah da suka kai wa gwamnan jihar mutanen yako nuna damuwarsu game da halin da jihar ke ciki lamidan Adamawa, Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha da ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar, ya ce muddin shugabannin siyasar jihar ba su mai da wukakensu cikin kube ba, to da kamar wuya a magance matsalolin da jihar ke ciki gwamnan jihar mutanen yako ya fa danganta rikicin siyasar jihar ne da wani gidan rina da ke neman ɗauki gwamnan har layo ya danganta rashin ayyuka a jihar da rike kudaden jihar adamawa da kwamishin tarayya ta yi kudaden da suka ta sama naira biliyan casa'in don haka ne ma ya buƙaci al'umman jihar da su yi haƙuri da irin tafiyar hawainiyar da ake yi ita fa gwamnatin jihar adamawan tana buƙatar a biya ta kudadenta ne da ta kashe a ayyukan wasu hanyoyin gwamnatin tarayyar ta aiwatar kafin tafiya ta yi tsami a tsakanin gwamnan yako da wasu 'yan siyasar abuja dokoshin ya maya talakawan jihar keji da irin wannan dambarwa da ke faruwa a jihar sunana abubakar mamman wannan matsalar shugabanni ne to amma ni a tunanina abun da yake da muhimmanci shine in an samu matsala ya za a shawo kan shi ina son jawo hankalin dukkanin su wannan ababen da yake tafiya yana dawowa kan talaka mu muke wahala shine nake son roƙe su su zamanto sun shilding sword din su ma'ana su mai da takubin su cikin yawwa domin a samu zaman lafiya kar ya zama zamanto ana ta yanka mu domin turawa suka ce wai in giwaye biyu suna fada ciyawa shi yake jin jiki manyan sarakunan da suka gana da gwamnan jihar sun koha da mai martaba sarkin mobi alhaji abubakar isa ahmadu daga wani ganye alhaji umaru adamu sanda da sarkin damsa hamabata mr alhamdu gilasan ta nake da ma sauran sarakuna masu daraja ta ɗaya a jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya